يوم غبرت الربيع الآخر إجراء النبي صلى الله عليه وسلم بدين يجيبه أربعين سنة وما يوم ثلاثين غبرت إن شاء الله ميلادية يجيبه إن شاء تعالى kamar yadda aka gabatar wannan rayuwa an yi ta ne domin ta zama mabuɗi da wa'azuza da ake bukatar a rika shirya ma mata musamman na wannan yanki kowane wata saboda haka aka fara da wannan babban masallaci namu wato jami'in shehu alhaji salafi rahmatullahi alaihi kuma kamar yadda aka gabatar za a tattauna ne akan matsalolin da ba da mata dalilin wannan shine akwai yaduwar matsaloli masu yawa a tsakanin al'umma ta musulunci a game da cin bashi a inda aka bai da cin bashi ne ya zama wani abu mai sauki hali shari'ar musulunci ba ta ɗauke shi a matsayin abu mai sauƙi ba aka ɗauke shi wani abu ne wanda kamar mutum ya shiga ɗaki kawai ya fito a shari'ar musulunci ta ɗauki cin bashi a matsayin wata tafiya ce mai yi abin da za a tattauna a kan sa na fita shi gida gida abu na farko zan tattauna a kan da ake nufi da bashi abu na biyu ne hukuncin cin bashi a musulunci abu na uku ne tushen cin bashi a shari'ar musulunci abu na hudu ne haɗari da illoli da cin bashi ke haifar da mutum abu na biyar zan yi magana a kan wasu ƙa'idoji da wasu na shari'ar musulunci a game da cin bashi shi shida insha Allah ta'ala shi ne kammala ina roƙon Allah madaukakin sarki ya mun jagoranci da abin da yake daidai kuma Allah madaukakin sarki ya taimake ku kuma abin da yake daidai ku fahimci abin da yake daidai ku haddace abin da yake daidai sannan dukkanin ku Allah madaukakin sarki ya hada ku akan yin aiki da daidai ya kuma kare ku daga aikata abin da yake na kuskure da abin da yake ba daidai ba abu da farko kamar yadda muka faɗi shi ne mai ake nufi da bashi idan aka ce bashi a larabci shi ne addai ne. aka kuma ce masa alƙar sannan aka ce masa addala sunayen bashi amma dai kalmar da ta ce ta ce addai ita aka fi amfani da ita wannan kalmar ta addai malaman harshen larabci suka ce annabin ma'anar na komawa ne zuwa ga abu biyu alin qiyadu wa zul alin qiyadu wa zuwa abin da ake ce ma wannan kalmar ta addai tana komawa ne zuwa ga waɗannan ma'anonin guda biyu ma'anar farko alin qiyad jawuwa abu na biyu shine kaskanci kenan duk wanda ya baka bashi zai ja ka inda yake son ya kai ka sannan duk wanda ya baka bashi za ka kaskanta a gaban shi yasa tuntun suke da karin magana suke cewa addainu mahdanatun billaili mazallatun billaha tuntun suna fata suna cewa bashi mahdanatun billaili yana jama mutum damuwa da daddare mutum ya zauna ya ta lissafi wane na bi na bashi wane na bi na bashi sannan kuma mazallatin bin naha sannan kuma idan yini yi, gari ya ware shi ke nan mutum ya shiga Ba baya son ya haɗu da wanda yake bin shi bashi wannan duk ba a harshen larabci ke الظلم ya kaskanci da jawuwa wannan harshen larabci ke shi yasa ya zama a shari'ar musulunci ma'anar ma ke kama da wannan domin abin da ake ce ma bashi a shari'ar musulunci shine ne shine dukkan wani abu da ake tsammanin haƙƙin wani ne a kan wani a ma'ana mai faɗi ana ɗaukar a matsayin bashi dukkan wani wanda yake da wani haƙƙi a kan wani to ana ce ma wannan abin bashi shi yasa hatta alƙawari idan mutum ya aka gayyace shi taro aka ce za a yi ƙarfe kaza sai ya ce zan zo ya zama bashi a kansa shi yasa mai hikima yake cewa idan qulta fi shay'in na'am fa akibba لأن نعم دين على الحر واجب وإلا فقل لا تستعف وترح بها لئلا يكون الناس إنك كاذب da kun da ke shaiki na idan mutum ya ce a gaba da wani abu ke eh, za ki zo ke eh, zan zo ko fa a cin ba to mutum ya cika wannan abu da ya ce eh zan a gaba da shi fa inna na'am dainun ala kulli wajib kun ji dai domin cewa eh zan yi abu kaza ko ya zama wani abu ne na baki a kanwa alal hurri akan duk mutumin da ya zama ɗane shi ba bawa ba wajibul ana tsammanin dole ya cika wannan abu to amma a ma'ana wacce take dunkulalliya ko kuma ma'ana wacce take mara faɗi a game da bashi suka ce abin da ake ce ma bashi ma yasbutu fi al-zimmati min malin bi sababin yaqtadi abin da ake ce ma bashi Shi ne dukkan wani abu na dukiyar wani da ke kan wani idan wani ya ansa dukiyar wani ko a shari'ar musulunci wannan dukiyar da ya ansa tana nan a matsayin cewa ba shi ne a kansa shi yasa malaman mu na fiqh suke da ka'ida suke cewa ba a ma ahadat hatta tu'addiya da abin da hannu ya ansa wa alaiha yana nan akan hannun hatta tu'addiya haske hannun ya biya sadakakin lokacin da kika karɓi kuɗin wata 'yar uwaci ko kudin wani ɗan uwanki ko kuma dukiyarka ko dukiyarka wannan abin ya zama bashi a kai ke kin biya ko ki biya a duniya ko a biya miki ko kuma ki biya a inda ba ki shi wannan ita ce ka'ida ta bashi ko me hukuncin cin bashi a musulunci hukuncin cin bashi a musulunci makaruhi ba a son cin bashi shari'a musulunci ba ta son cin bashi ba ta son wani ya ci bashi ya wani sai dai ne sai suka ce illa inda lismirari abul hada sai dai a lokacin da mutum ya shiga ba ko ya shiga bukata akwai ababe guda uku da nake yi a rayuwa sukan ba mu wahala tantancewa akwai abin da malamai suke ce ma barura akwai abin da suke ce ma haja akwai abin da suke ce mata hakimi ko takmili idan suka ce zarura shi ne abin da idan mutum ya yi ba a rayuwa zai mutu kama abinci zarura ne ko kuma a zai yi rayuwar amma ba rayuwa da ɗan adam yake ba kamar tufafi ɗan adam yana buƙatar tufafi to tufafi yana ɗaya daga cikin lalurai na rayuwa to idan mutum ya rasa abinci ko ya rasa tufafin da zai sa ya halatta ci bashi a abu na biyu shine hada abinda idan mutum da yi shi ba a rayuwa zai rayu amma kuma zai sha bakan wahala abu na uku shine ne ko kuma tahmili abinda ko da shi ko ba shi mutum zai rayu na sha buga wa ɗalibai wannan misali misalin zarura sai wani ya rubo da kuɗi mai ce don Allah yunwa za ta kashe ni don Allah a taimaka mini da abinci sai a ɗauko tuwo gaya ba niya ba mai kuma ba a dumama ba ba ɗumi sai a bashi idan zarura yake ciki zai kama gamsar tuwon nan ya ce zarura kenan domin ya san idan bai duk tuwon zai mutu haja ba da ya hungo da kuma ya ce don Allah a taimaka mini da abinci aka kawo shi tuni yaya kuma ba mame ba babu mai ba niya ba kuli sai ce ba niya wannan ba ba ruwa ya shiga ba haja ya shiga tun da har ya tambayi niya kun ga wancan ya ci tuwo gaya amma wannan mai mataki na biyu to haji ne shi yana da bukata amma kuma bukatar tashi ya tabbatar da inda shi tuwo gayan ba zai iya ci gaba da rayuwa yunwa tashi ba class ba ce ba a ajin farko take ba na hukun su yanzu ce, da Allah a taimaka mini da abinci ga ni ga sai aka ba shi tuwo da miya sai ya duba sai ya duba sai ai ba mai shani da ya dan duniya ne kawai abinci da baya cikin darura baya cikin haja kawai dan ta hakimi ne dan ta more ne to kun ga wannan na karshen shi ya kuma mu wahala yau a rayuwa mafi yawancin bashe-bashen da mutane suke ci yana faɗawa a ƙarƙashin wannan mafi yawancin mutane abin da ke ba su wahala a rayuwa shine wannan tafiya ba da zarura ba ce ba hada ba ce a'a tahsini ne wani abu ne na kwalliya sai mutum ya ce zai yi to a shari'ar musulunci makaruhi ne ba a so a ci bashi abin ne cin bashi sai idan mutum ya shiga ɗaya daga cikin waɗancan halayen guda ko dai hali na lalura ko kuma hali na hali ko dai idan bai ci ba zai mutu ko kuma a'a idan bai ci ba zai shiga bakan wahala a rayuwa to a nan an halatta ma mutum ya ci bashi mun gane Qur'ani ne magana akan bashi Malamanmu suka ce abin ban mamaki ayar da tafi kowace aya tsawo a cikin alkur'ani a cikin sura da tafi kowace sura tsawo a cikin alkur'ani tana bayani ne akan cin bashi da yadda ake kulla shi a bugun qur'ani da ake yi yanzu a tare mai karewa da aya aya shafi guda wannan ayar ta ce ita kadai tun daga farkon ta zuwa karshen ta ita kadai ne karatu zai gani a cikin bugun يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى عدد مسمى فاقصدوا وليكتب بينهم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه sannan wani abin ban sha'awa bayan wannan shafin idan mutum ya bude shafin baya shi ma ci gaba da bayani ne akan cin bashi وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرحال مقبوضة Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhan ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani kuka yadda da Allah idan ta dayantum ne. idan za ku yi mu'amala ta bashi a tsakanin junanku ila ajalin musamman zuwa wani lokaci da kuka ajiye me ba da bashin ya ce lokaci za, za ka biya ni kai ne cin bashi kai kuma ne cin bashi kai yadda ka ce eh lokacin nan zan biya ka da izinin Allah to faktuhu ku sa shi a cikin rubutu a rubuta yaktub bainakum katibun bil adl a samu wani marubuci ba ku za ku rubuta da kanku ba ku samu wani marubuci na musamman ya zama shi zai rubuta muku kuma bil adli ya rubuta da adalci mai ba da bashin shi zai ta faɗin abin da za a rubuta ni wane wani ya fi gwani nuni da zai alaihin haƙƙu wanda kai ya ci bashin shi ne zai faɗin cewa ni wane ɗan wane ranar watan kaza ga watan kaza na karɓi kuɗi naira kaza a wajen wane zan biya shi wannan kuɗin in insha Allah ta'ala ranar kaza ga watan kaza a shekara ta kaza sannan ana ta ci gaba da cewa a can wasakidu shahidai ne mai rijali sannan a samu shehu guda mazaji a samu shehu guda biyu wanda a gaban su za a rubuta takardar nan ta bashi sannan bayan an rubuta takardar sannan kuma su sa hannu cewa su shehu har Allah yake fa illam yakuna rajulayn fa rajulun wa ma'atan mimman taghdawna min ash-shuhada'i an tadilla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra idan ba a samu mazaji ba to a samu mata biyu da namiji ɗaya idan ba a samu mazaji duka ba to a samu mata guda hudu wata mace ko waɗanda mata guda biyu suna matsayin namiji fara ɗaya da wannan ne malamai suke da kaida suke cewa duk mu'amalar da za a yi da ta kuɗi to ana buƙatar shaidu biyu ana buƙatar guda biyu to da haka shari'ar musulunci akwai bashi asalin shi makaruhi ne ba a so amma idan mutum ya shiga yanayin da yake bukatar sai ya ci bashin to a nan shari'ar musulunci ta halatta masa ya ci bashi kenan bashi yana ɗaya daga cikin al'ubahat rurata bashi yana cin ababen da aka halatta su amma idan mutum ya shiga lalura ko kuma ya shiga bukata matsalanciya to daga nan ne ake bukatar mutum ina jin muka fahimci wannan ko da daga nan muka tashi muka tafi ba mu ci gaba da bayani ba ashe mun fahimci cewa bashi ba abu bane na wasa da ya kamata mutum ya tafi kansa ana bin ki bashi a tudun wada ana bin ki bashi a tudun jiko ana bin ki bashi a sabon gari ana bin ki bashi a kasuwar tudun wada ana bin ki bashi a kasuwar zaria kin je kasuwar amurka kin ci bashi kin je kasuwar kaza kin ci bashi duk inda aka tafi ke ce bashi kin je labo kin ka kudin kin lafiya ka kudin kin je hududu kin je kin ka kudin sannan akwai haƙen gobara to da ‘yan uwa, matsalar ba shi ba matsala ba ce ta wasa a musulunci, matsala ce mai girma. Ba za ku dandata wannan maganganun da nake da mutum sai na da kawo muku nasoshi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suke tsoratarwa a game da karɓar bashi da cin wanda shi ne abin da za mu magana kan shi nan yanzu me haɗarin bashi da illar sa musulunci tabbas bashi yana da illola masu yawa annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda al-imam al-bukhari ya ruwaito daga sajiduna abu hurairu ta rabi Allah mu an dun annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa law kana bil mithlu uhdin dhahaban la tarani alla tamurra alayya thalath shay'an illa shay'an arsuluhu ilayhi banza sane yace wallahi da a ce Allah zai bani ni dukiya kamar dutsen uhu kuma dukiyar ta zinayen ya gwamnati saboda san kyauta da sadaka ba zan ba komai ba sai abin da zan bari domin biyan bashi Zuba gana maza Allah ta salama ce da Allah zai ba shi dukiya da a yana da dukiya kwatankwacin dutsen uku kuma dukiya ta zinariya ko da duk zai kyautar da ita ya sadaukar da ita abin da kawai zai rage shi ne saboda bashi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana jin tsoron bashi yace dukiyarsa yana barin ta ne kawai don ne don bashi sannan saboda manzon sama ya nuna mana haɗarin bashi annabi sama ya shiga da lura ta rayuwa sannan manzo Allah sama baya so ya dora ga sahabban launi sai ya tafi wajen ba Yahudawa da Yahude cikin Yahudan da suke zaune a garin Madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karɓi bashin abinci a wajensa amma saboda manzon sa mai nuna mana kyamarsa da bashi sai ya ɗauki filikansa rigarsa ta yaki sai ya ba wannan bai hudan ya riƙe a matsayin rahadi wato a matsayin jingina ranar da manzo Allah sama ya biya shi kuɗin shi shi kuma sai ya karɓi wannan rigar tasa ta yaki wato filikansa manzo Allah sama bai samu damar biya ba har sai da ya koma ga Allah madaukakin shi yasa hadisi ya tabbata ake cewa tuwfi rasulullah sallallahu alaihi wa sallama wa dirquhu inda yahudiyyin akhadha minhu ta'aman wa rahadahu annan sama ya rasu a wajen abin da silkensa yana hannun wannan ba yahudan da aka faɗa mana a baya manzo sama ya karɓi abinci ne don ci da iyalansa shi kuma sai ba shi jinginar wannan silken ta nata har manzo sama ya rasu ba a karɓo silken ba kun ga girman bashi ke annabi sau da yadda ya ci bashi ba haka nan sai da ya kai jingina babban tabi'i al-imam sa'id ibn musayyib rahmatullahi alayhi yana faɗa yana cewa a lokacin da zai rasu Allah ba shi dukiya da yawa da ya rasu sai aka samu zinariya zinariya mai yawa a tare da shi to kafin ya rasu ke wani jawabi domin ya ba ya faɗi ujirinsa na tara wannan dukiya yake cewa Allahumma innaka ta'lamu anni lam ajma'aha illa li akuna bi hadi Wa wa biha وأصل biha رحمي wa بها وجهي وأقضي بها ديني سعيد المسيب ya Allah zai rafi yake wannan bayani yake cewa ya Allah ka tabbata da dukiyar nan ta wajen san dan san zuciya ba na tara dan ni ba handami bane ba na tara dan dukiyar ta shiga cikin zuciya ta ba bane a'a ya Allah ka san na tara dukiyar nan ne saboda abu hudu abu na farko shine asuna suna hadini saboda tsara addini idan mutum yana da dukiya to addininsa ya fi kyautata domin zai samu nutsuwa da dukiya ake zuwa aikin hajji mai dukiya ba zai iya zakka ba zakka fitr din nan da dukiya ake yin ta sannan kuma ya ce wa bi biha rahim kuma ya Allah ta san na tara dukiyan nan ne saboda in da zumunta ‘yan uwana da dangina da rika ɗaukar wani abu ina ba domin sada zumunta. Abu na uku wa a kuffa biha kuma na tara dukiyar nan ne ya Allah da in tsara mutuncin na. Ka in dai ina roƙo, ka a gani na ƙofar kofar gidan masu kuɗi ina bara. Ka ‘yan siyasa su wasa da rayuwata. Sannan wa aka biya da hadai. Wanda shi ne na ƙarshe. Sayyidul Musayyib rahmatullahi alaihi ya ce kuma ya Allah na tara dukiyar nan ne saboda ne saboda ya bashi kaɗin mutu ana bi na bashi shi yasa na tara kuɗi daga nan sai yake cewa ne la khayra fi man la yajma'u al-mala li yakuffa bihi wajha wa yasila bihi rahima wa yaqdi bihi daynahu wa yasuna bihi dina yace ba alkhairi ga mutumin da baya tara dukiya don waɗannan abubuwan guda huɗu. ya kiyaye addininsa ya tsara mutuncinsa ya biya bashinsa sannan kuma ya sada zumunta sun ji dalilin da ya sa ake tara kuɗi daga cikin manya-manyan manufofin tara kuɗi akwai ne akwai mutum ya biya bashi kai ya zama ana bin shi bashi daga cin abin da ke tabbatar mana da bashi ƙasƙanci bashi bashi bala'i ne tun daga ma'anarsa ta larabci wanda suka zo da wuri a cikin kudin shi, asalin a dai faɗi ma'anoni biyu take da su alin qiyadu wa kul shawuwa da kuma kasance duk wanda ta baki bashi za ta iya dai duk wanda ta bashi ki bashi sai kin kaskanta a gaban ki kin kaskanta kira ki a waya gaban ki ya ce ra'ayi ku haɗi kirka ɓoyewa ba ta san ta gai Ku wannan kaskanci sannan daga cikin abin da ke ƙara tabbatar mana da illolin bashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira wanda ya ci bashi a matsayin fursuna Ɗan fursuna fursunan lahira sun san ɗan fursuna aiki. Ɗan gidan yayi to manzo sama ya kira wanda ya ci bashi ya mutu bai biya ba a matsayin dan da lahira manzo sama ya ce an zo za a yi talla ga wani wani ya rasu aka zo aka sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wani ya rasu manzo sama ya ce ana bin shi bashi aka ce eh sai manzo sama ya ce inna sahibakum ba'sun bilayhi ai dan uwanku yana nan yanzu da ya mutun nan ya riga ya zama fursunan lafiya saboda bashin da ake yin shi har an sa mishi kayan fursun a wata riwayar manzo Allah sune ce inna sahibakum hubisa ala babil jannati bidayni kana alayhi wannan dan uwan naku ya ya shiga aljanna amma yana nan an daure shi an ya kasa shiga aljanna ya zama dan fursunan ne lahiya saboda bashin da ake da shi ya yi wasa da cin bashi daga cin abin da ke ƙara tabbatar mana da illolin bashi malamanmu na dukkan suka ce saboda tsoron da mai bashi yake da shi kan wanda yake bin shi bashi ya kama shi ya halatta yake zuwa masallacin juma'a ya sallar a gida kar ku manta sallar juma'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin da ya salle juma'a uku ta zo daya biyu uku juma'o'i uku suka zo amma da je masallacin juma'a ba da gangan manzo sallallahu alaihi yace zaba addinin da ya ga dama amma ba musulunci a wata ya ce duk abin da ya ga dama ya mutu a kansa in ya ga dama ya mutu a matsayin bai hude in ya ga dama ya mutu a matsayin kirki to amma duk da haka malaman fikihin mu sai suka ce ne daga cikin mutanen da ya halatta su zauna a gida saboda gudun abin da zai faru da su kan su je juma'a su zauna a gida su a zaha raka a hudu akwai mutumin da yake ya ci bashi kamar yadda ne al-ashmawi rahmatullahi alaihi yake cewa wa kadalika idza khafa an yahbisahu gharimuhu haka nan mutumin da ya ci bashi ya kasa biya yana jin tsoron idan ya je masallacin juma'a mai bin shi ba shi zai kama shi ya ɗaure shi wata rana ina ma wasu ɗalibai karatu cikin dattijo ya kai shekara tamanin sai ke ce mun ai mala wannan ta faru a gaban wani wanda ba ahalus sunna ne yake bin wani ahalus sunna ba shi ahalin sunna ya je wajen wanda ba ahalin sunna bai ci ba shi yayi yayi da shi ya biya shi da ahalin sunna mai saurin ba shi wanda ba ahalin sunna nan ba nan kawai sai ya hada da ba ya zo masallacin juma'a to dama ahalin sunna nan da wuri yake zuwa masallaci kawai sai wanda wanda ba ahalin sunna sun ba zo masallaci da wuri kawai ya samu waje ya zauna ya lafiya ana gama sallah ahlus sunnan nan ya tashi sai zai takure shi sai zauna ce wallahi ba za ka tashi da ka biya mu da ka biya da akai akai akai akai da shi ce wallahi sai an biya shi to shi dai jama'a suka tattara kuɗin suka biya shi sannan yadda ke shi wannan ba karamin wadatanci bane ba karamin ba bane da mutum zai tsinci kanshi a ciki daga cikin abin da yake nuna kasan yake nuna illar bashi da matsalar bashi da damuwar da bashi ke haifarwa annabi sama a hadisi sahih yace yu yughfaru lishahidi kullu shay'in illa daina idan mutum yaje yaƙi yaki na musulunci mai ka'ida sai aka kashe shi ba fa shi ke neman gafara ba ma yanzu a a cikin falalar da Allah madaukakin sarki zai masa za a ba shi ya ceci danginsa guda saba'in to amma duk da haka sai manzo ya ce za a gafar ma mai wanda ya shahada wanda ya je yakin musulunci aka kashe shi za a kama mushi kowane zunubinsa amma illa zai na da ba shi ya biya mushi idan mutum ya mutu ana bin shi bashi kuma an kashe shi ne a fagen fama na jihadin musulunci za a gafarta masa dukkan zunuban da ya aikata amma ban da bashi sai an biya mushi idan ba a biya mushi bashin nan ba 'yan uwa abin da za a yi shine sai a ɗibo ladaddakinsa sai a biya waɗanda suke bin sa bashi da waɗannan ladaddakin nasa idan lalittaki shi suka ƙare amma kuma ba a gaba biyan bashin ba sai a biyo a ɗauko munanan ayyukansu sai a lafta mashi haka ake biyan bashi a lada shi ne annabi Allah ya sani yake cewa innama hiya hasanat wa sayyi'at ai abinda za a yi shine kyawawan ayyuka da munanan su ne za a yi gwaransu ne za a yi gwaran idan yana da kyakkyawan aiki a fashi idan ba shi da kyakkyawan aiki a ɗibo zunuban waɗanda suke bai shi ba shi a lafta ba shi ya kamata mutum yi wasa da shi abu na gaba da ke nuna illa da matsalolin bashi annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka zo aka ce wane ya rasu manzo kuma idan ya zo ya tsaya a gaban gawarsa zai masa sallah sai ce hal alaihi daynun ana bin shi bashi idan aka ce eh sai manzo mai ce za a biya mishi yanzu in an biya masa sai manzo mai masa sallah idan ko manzo Allah aka ce ba a da abin da za a biya mishi fayansarifu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu sallu ala sahibi manzo sama sai tafiye shi annabi kuma ba zai ma wanda ake bin shi bakin sallah ba amma wannan a kan ne daga baya manzo Allah kuma idan ya zo sai tambaya sai shi ana bin shi bashi aka ce yi eh. sai manzo ya ce wa alayya ni ne zan biya masa bashi sai manzo mai ban sallah amma a ga kafin daular musulunci ta samu kuɗi kafin daular musulunci ta samu dukiya manzo sama idan ya zo ya tambaya ana bin shi bashi in aka ce ana bin shi bashi za a biya mishi yanzu in aka biya mai manzo sama ya masa sallah idan ba masa sai manzo ne tafi sai ya tafi ala sahibi sai madan gon ku sallah zan sama ba zai masa sallah ba abin da ya kai ma manzo Allah sama ya kima mutum sallah wanda ana tsammani dari bisa dari idan manzo sama ya mutum sallah Allah ya karba domin sallah gawa addu'a ce cewa ake Allah gafarta masa to manzo sama ya buɗe baki ya ce ya Allah ka gafarta ma wani ai wannan yankan wuta ne amma manzo Allah kuma duk tausayinsa saboda bala'in bashi sai manzo ne ke sallu ala sahibikum sai ma dan uwanku sallah sai kuma sallah daga cikin abin da yake nuna matsalolin bashi jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhuma ya ruwaito wata rana manzo Allah sama ya zo zai ma wani bawan Allah sallah sai aka ce ai ana bin shi bashin dinare biyu dinare biyu dinare biyun nan a yanzu kudade ne masu yawa suna da yawa dubbai ne sai masu ne ce wani zai biya mushi ne sai aka samu wani sahabi da ake ce masa abu katada rabiyallahu anhu sai ya ce alayya dinarani ya ma'aikin Allah ni zan biya masa wannan bashi na dinari guda biyu sai zan sama ya masa sani kullum abu ta da ya zo majalisin manzo Allah salama, sai manzo sani ya ce me labarin dinari guda biyu sai abu ta da ya zo kata sai sai Allah ya ma'aikin Allah an yi manzo sai manzo sani ya girgi da kai gobe ma idan abu ta da ya zo sai manzo sani ya ce masa a'a wai ka biya dinari nan guda biyu abu ta da ya zo kata sai tsaya ba in Allah ba sa ran nan sai aka yi ta'a annabi kuma ya zo ya ce masa ya aba katada ina labarin ne guda biyu sai ce ai ya ma'aikin Allah na biya mashi na samu lafiya sai mun kuma ce Allah an da qad baradat jiddatu sai yanzu ne fata shi ke sai ana ta ana ta gabbai shi a lahira saboda dinare أنا من أنا تبوك الشيخ لا نرى أنا رضا أدابة على الشيخ هذا يا مصر الشيخ الآن قد بردت جدته كي ينزل كي ينزل هذا سفيح أما ذاك أنا كان أنا لبتش أنا تبوك الشيخ تقول ما لا نرى تقول ما هو تجهنم تقول يا شباب يا مبدي يا مبدي هذا أن الله يسمى لي أخوة فأجيب مبني amma mutum shi al'ada qad da izzatu sai yanzu ne ba ta tafi sai in za a ce ba shi ba abin wasa ba daga cikin abin da ke nuna matsalolin bashi da illolinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira bashi a matsayin sa marai tsoro mutum yana tsoratar da kanshi daga cikin ni'imomin da Allah madaukakin sarki yake ma dan adam ya sa shi zama da jannatuwa a rayuwa daga cikin bala'in da Allah zai jarabi dan adam da shi ya sa masa tsoro ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها غضبا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون Allah madaukakin sarki yace Allah ya buga misalin wata alƙarya kanat aminatan mutma'innatan ta kasance tana da natsuwa cikin tsaro take ba ta da tashin hankali kun ga ashe ni ima ce a gefe guda sai ce fa kafara bi an umilla sai ta kafirce ma ni'imar da Allah ya mana, ni'imar tsaro da ni'imar zaman lafiya da kwanciyar hankali da Allah ya bata sai wannan alƙaryar mutanen cikin jiki suka kafarci fa allahu Allah libas al-ju'i wal khawf bima kanu yasna'u kaga azaba ta zo to shine sai manzo ne ya kira bashi a matsayin tsoron rai hadisi sahihi manzo sama yace la tuqifu anfusakum ba'da amrin ku sa ma kanku tsoro bayan da kuna cikin nasuwa kuna cikin tsaro da kwanciyar hankali ku sa ma kanku tsoro kila ya rasulullah wani ba nufifu anfusana sai sahabbai suka tambayi manzon suka ce ya ma'aikin Allah dan me zamu sa mu tsoro qalat daydu dan sai ta shine ku je ku ci bashi idan mutum yana zaune lafiya lau zuciyar shi tana da kwanciya hankali in ya zo a auna jinin shi sai a ce na kasan tamanin ko saba'in da biyar na saman kuma ɗari da talatin ko ɗari da ashirin da biyar ko ɗari da ashirin kuma lafiyar mutum kalar idan yana son jinin shi na kasan ya koma ɗari da ashirin na saman kuma ya koma ɗari biyu ko ɗari da tamanin ko ɗari da saba'in ya je shi ba shi ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da ka shin ba shi sa ba kai tsoro ne alhali da Allah madaukakin sarki ya ba mutum da tuwa ko da ka inda an da mutum zai yi kai ya ci bashi ko kai ya zama cikin masu cin bashi daga cin abin da ke nuna matsalolin bashi da illolinsa cikin manya-manyan addu'o'in da manzon ne yake yi akwai Allah ya tsare shi daga bashi kai manzo Allah sama ya kasance duk sallar da yake ya roki Allah madaukakin sarki ya ce Allahumma inni a'udhu bika min al-maghrib wal ba'th ya Allah ina roƙon ka tsare ni min al-maghrib daga bashi wal ba'th da zinubi a wata riwayar manzo da sama ya kasance yana roƙon Allah ya tsare shi daga ababe guda takwas daga cikin ababe guda takwas nan Allahumma inni a'udhu bika min wala'i dayni wa ghalabati ar-rijal ya Allah ina roƙon ka tsare ni daga kaushin bashi kaurin bashi wa ghalabati ar-rijal ya Allah ka tsare ni kan mazaje rinjaye ya zama in zama rago duk wanda zai yi wani abu da ni sai ya zama ya yi rinjaye a kai manzo sama kullum sai wannan addu'a so biyar a rana Allahumma inni a'udhu bika min al-maghrib wal ma'asam duk sallah idan annabi ya gama asuba sai yayi azhar sai yayi la'asar sai yayi maghriba sai yayi isha'i sai yayi Allahumma inni a'udhu bika min al-maghrib wal ma'asam ya Allah ka tsare ni daga bashi ya Allah ka tsare ni daga zini kullum sai man sama wannan addu'a so biyar a rana bashi abu ne da sauki ba abu bane ne daga cikin abin da ke nuna matsalar bashi manzo Allah sama ya kira mai cin bashi da zai ta irin kama da aka yi mai manzo sama ya ce manzo sama ya ce ayatul munafiki salatu idza haddatha kaza wa idza wa'ada akhlaf wa idza atmina khana munafiki yana da wasu manya-manyan alamomi guda uku idan yi magana ya karya idan yi al'awari ya saba idan kuma aka bashi amana ya ci amana to sai mun sama ya faɗi a game da bashi habbai suka ce ya ma'aikin Allah muna jin ka kana yawaita addu'a Allah ya raba ka da bashi sai mun sama ya ce a ba ku san bashi ba inna rajula idza bari haddatha fa kadhab wa wa'ada fa akhi ai mutum idan ya ci bashi to zai rika magana yana ƙarya haddar rantsuwa والداني الله بالله الذي لا إله إلا هو إذن هنا لتنسوا أن الله نسي خارج إن شاء الله سيتي إن شاء الله أنا بيما الباشي من الياك أو نقبيات الباشي في دارة ديشي سيدي إيه, إيه خشي شغليشي ووعد فأخلف الذي قال أول هنا تابع ان جاي أي مكان أي كلمة فنني القول يا تابع سبوا مواي سبوا مناديش ba shi nan yan uwa ba abu bane mai sauki a nan inda kuna kirgawa ko akwai masu rubutawa a cikin da faɗi matsalolin bashi guda goma sha biyu matsalar bashi guda goma sha biyu na amfani, duk waɗannan suna cikin matsaloli da illoli da damuwoyi na bashi abin da ke hukunta ba mutum idan ya zama mai hankali bai san ya zauna lafiya a addininsa ya zauna lafiya a duniyarsa ya zauna lafiya a kabarinsa ya zauna lafiya a la'irarsa zai zama yana da takatsantsan a game da cin bashi kenan a dunkule ‘yan uwa bashi bala'i ne a duniya bashi bala'i ne a kabari bashi bala'i ne a ranar gobe alkiya ba sauki a duniya mutum ya zauna cikin kaskanci duk wanda ya baka bashi mun ambata ka zama makaskanci a gabansa za ka masa karya za ka saba masa alkawari za ku rika wasan ya kuya da shi har ma aka ce ka je masallacin juma'a ko to da kai ya kama ka sannan a kabari ga shi nan ana wa mutum azaba mazan sani ce al'ana kad baghadat jiddatu sannan na ƙarshe bashi bala'i ne a lafiya. ba shi bala'i ne a lahira mun gane su ne waɗannan matsaloli manya-manya da suke da alaƙa da bashi za mu faɗi wasu ƙa'idoji dunkulallu da suke da alaƙa da bashi abu na farko bashi taimako duk wanda zai ba mutum bashi to taimaka mashi zai sau da shi wanda zai yi taimakon ba a buƙatar ya ƙari da komai daga wanda zai ba bashin shi dai yana neman lada ne a wajen Allah madaukaki me na ba bashi taimako ne duk wanda zai ba wani bashi to ya halatta ya ƙari da wani abu daga wanda ya bashi bashin nan daga wanda ya ba bashin nan ko da ne ya nemi ladansa a wajen Allah me nake nufi idan za ku kulla bashi za ki ranci bashi a wajen wata kika je kika ce mata to Allah ta ranta miki dubu goma baya halatta ta ce in kin tashi biyan ta ki ba ta dubu goma da naira ko da biyu ne ko da yanzu ba naira biyu ku ce naira biyar ko naira biyar idan ta sa miki wannan sharaɗin na naira biyar kika bata ko kun kulla ciniki na riba kun kulla mu'amala ta riba riban kuwa zunubi ne mai girma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya muna na mana girman riba bala'i ce kuma duk inda riba ta sauka a cikin al'umma sai sun rubuce to daga ana ba da bashi ne don Allah malamanmu suna da ka'ida suna cewa kullu qardin jarra naf'an fa riba duk bashin da aka bada ya jawo ma mutum wani amfani to fa wa riba wannan ƙarin da aka ma mutum ya zama riba inda malamai suka tattauna shine ranar biyan ba a sa da shara'i ba da karanta miki dubu goma sai kika ji daɗi ranar biya sai kika ɗauko ta dunkule biyar kaza don kwane biyar kaza sai suka kawo da dubu goma nan suka ce da Allah wannan gashi a ɗan yi ma yara miya malamai suna da saɓani a kai malamai da yawa suka ce bai halatta ki ansa ba ke da kika bada bashi saboda waccan ka'idar duk bashin da ya jama mutum wani amfani ko da sharadi ko ba sharadi to riba ne wasu kuma malaman sai suka ce a'a ba laifi tunda mutum ba shi yace a bashi ba to ya ansa shine suke ce mishi alwafa'u alhadda ko alqada'u alhadda cikawa mai kyau ko biya mai kyau amma maganarsa tana da rauni haramun ne bai halatta ki ba da bashi a dora miki wani abu ku dawo lafo da kuke cin bashi wasu daga cin kuke cin bashi lafo da wani abu da ake cin shi hududu hududu shaitan ne ba hududun lahi ba in kuma hududun lahi ne to ke tarta ake in hududun lahi ne to tilka hududun lahi fa la taqrabuha dokokin Allah ba a san akan inda su in kuma ba da labari ko hududu shedan da kuke shiga a ce za a baki bashin dubu ashirin sai kuma idan kika tashi biya za ki biya dubu talatin za ki biya a wata kaza sannan za ki kawo wata ita ma a bata za a yi wayar wallahi ku ta cikin wannan bala'i gaba ce kuke ci ko kuke bada ko ajiya da ake yi a banki mutum ya je ya aje kuɗin shi a banki asali haramun wannan bankunan namu tiktok sun ba wanda suke kwatanta su ce na musulunci suke ba waɗannan bankunan duk da lura ce ta samu muke mu'amala da su amma ranar da bankin musulunci ya samu na gaskiya ko baya halatta wani musulmi ya je kai kudin shi wani banki daga cikin waɗannan bankunan da ake da su saboda suna mu'amala ne da riba kada wani ya zo ya kuɗa ku ya ce ya kuɗaɗen mu ba ta shiga cikinsu wannan da awa ce ta shaidanci gaba na shiga cikin mu duk kudin da mutum ya je banki ya bada aka je aka kara mushi wani abu ba aka dora masa shi sa malamai suka ce idan mutum ya kai sa banki suka dora mushi wani abu to baya halatta ya ci ya ware wannan abu da suka dora sai zai sadaka da shi ita ce ka'idar musulunci domin ba dukiya shi ba ce, dukiya ce ta kaniya miya dukiya haram shi mutum yana da yana da banki yana yana yana da yana da account kusa da da yake abin nan eh, current account sai ya zama duk lokaci bayan lokaci suna sa musu wani abu to idan ya je ko aka ba shi bank statement aka ba shi sakamakonsa na wata wata ko shekara sai ya ware ina ne asalin kuɗinsa nawa ne asalin kuɗinsa na Allah da annabi sannan ne suka dora masa a kudin suka dora masa din nan sai ya ware shi ya halatta ya ci sai je sai sadaka ne shi samu gidan marayu ya ba su shi nan muna da mabukata suna nan da yawa mutum sai je ɗauka sai ya ba su haka ake ma kowace dukiyar da mutum ta haramci amma bai san yadda zai yi da ita ba sadaka ake yi da ita kun ji ka'ida ta farko ce in za a ci bashi ba a ƙara ba mutum komai wanda zai ba mutum bashi zai bashi dan Allah dan Allah zai bashi ba dan ya ƙaru ba idan ya ba da bashi ya ƙaru ya cire ba riban ku Allah madaukakin sarki ya ce fa in lam taf'alu fa'tanu bi haqqin min Allah wa rasulih wanda ba su daina cin riba ba to shirya yaki da Allah madaukakin sarki da manzansa wa zai iya faɗa da Allah ko mai cin ruba yana shirin faɗa da Allah su da kadi irin waɗannan bankunan da suke zuwa su ce za su ba ku bashi kakku alfa a tsarinmu na rayuwa da muke da shi da can da ilimi ma bai yawa ba akwai taimakekeniya a tsakanin juna za ka samu wata hajjiya ce a cikin unguwa sana'a abu ɗaya take yi amma duk unguwar za ka ga ita take babban su kaya suna saida shi yasa da ake rayuwa cikin bacci hankali waye yake cin bashi da idan mutum ya zo layi zai tarar da wata waina take yi to duk a layin ita kuma tana saida wainar ita ana yin wainar tarawa take yi waccan tana tsara ita ma ta saida waccan ma tana tsara ta saida ta biya ta kuɗin ta ba tare da cin amana daga baya muka ja muka lalace masu jan kunne suka ziga mu suka ce duk mu je mu ciyo bashi a banki wannan ita ce ka'ida ta ko ka'ida ta bin yan uwa wajibin mu ne mu zama muna da muna muna da ikhtisa mu zama muna da muna da tsari na gudanar da rayuwar mu almubazzaranci ya shiga cikin rayuwar mu ba iyaka ba a watanni ina jin tara ba ne ko takwas ne ba me kai ba watanni watanni hudu zuwa biyar aka yi wani yayin ɗaliban sojoji a jaji akwai wani ɗalibi na na je mishi daga yadda ake kawo abinci doji doji doji doji doji doji sai nake ce ma wasu da muke tare da su sai na ce sun san ana lissafi ana cewa yanzu ba wanda ya kai hausa talauci a duniya ana cewa ba wanda ya mu talauci kuma mutum zai yadda da haka na ce amma jibe idan za mu yi biki yadda nake shagari anko sai a yi anko kala uku hudu biyar shida awa kaza sai a ji a canza kaya kawai sai kawai ga sai ga mutane da kasan 'yan matan kwaya suna 'yan anko a yi zuwa nan can an jima kuma ka sake zuwa sai shiga da an canza kaya far an zama kamar wasu tattabaru amma kuma talauci a cikin mu gashi nan ka rasa inda waɗannan kudaden suke fitowa so da ka ƴan uwa mai makan mu nasiha zama muna da iktisadi a rayuwa ba ɗauki rayuwa mai sauki daga cikin addu'o'i ku ji wannan daga cikin addu'o'in da manzon sama yake kullum yana cewa Allahumma inni as'aluka al-qasd fil faqr wal ghina ya Allah ka daidaita min rayuwata fil faqr wal ghina idan ina cikin talauci ya Allah karka sa a gane ya Allah karka sa a gane ina cikin talauci wal ghina sannan ya Allah kada in ka bani dukiya ka sa in kisare ni rike yin abin da na ga dama a nan kusa-kusa ake ban labarin wani mai sai da waya yake ban labari ya ce akwai wani mutumi duk wata sai ya canza waya a wajen shi duk wata sai ya ce waya sabuwa sirrin rayuwa muke yi to wannan shi yake shigar da mu bashi idan a ma'aikata ce ko makaranta ko wajen aikin gwamnati in kai shugaban waje ne aka zo za ka fitar da gota kudin albashi in ka ga mutanen da ba su ci bashi ba ba su da iyaka sai babban ɗan kaɗan ne akwai wanda zai zo canji ake bashi canji ya ci bashin kaza can ta kai mai yanzu hatta kayan miya wai cin bashi ake a makaranta ko a wajen aiki kawai ga wasu nan aikin shi ne su kama mutane da safe da attafu da albasa da kaza shi ke nan kullum mutum da yake fa gidan shi ba shi zai ci ana zuwa wannan matar mai kayan miya tana da list ɗinta sai ta tafi wajen shugaban wajen shi da wani da wani sun ci bashi shi ke nan azabbi albashi dama kudin zai shi albashi alɗin kawai za a cire bashi kenan sai a cire alɗin. in an cire alɗin ya zama bashi albashi. bashi in kuma kun ga dama ku bana an ba wato ba kuɗin shi ku dole mu dawo muna da iktisadi a rayuwa mu zama muna da rayuwa matsakaiciya kada ki rika kallon abin da Allah madaukakin sarki ya mawata ki ce ke ma sai yin rayuwa wannan shine abin da ke shigar da ku bashi yan uwa akwai bawan Allah da aka ban labarin yana da halin shi daidai gwagwado matar shi ba abin da baya mata amma ko ne shi din waɗannan ƴan lafofin da ƴan gobaran nan sai ta je ta ci bashi ran nan kawai sai ta an an kai ta an kai ta police station a saurayi. mutum mai mutunci kawai a ce matar shi tana police station ko ɗaya na taɓa zuwa police ko biyu na taɓa zuwa police station a duniya ɗaya mitin aka gayyace mu DPO ta gayyace mu mitin DPO mace ce ba lokaci da azumi za a tattauna akan abin da ya shafi zaman lafiya aka gayyace mu muka yi ne ta boye boye sai da wani suka gani ashe ina sauka a mota an sauke ni a mota wasu sun gani na shiga tafi sai ga su suna kira na a an da gama ta malam mun ganka a tafi lafiya ta ce eh, mun zo wani mitin aka kai masu shi caji ofis yana can yana harkokin shi aka kira shi aka tsaye ga masu shi a caji ofis ya ba shi kuci wannan ba shi ɗin wannan ba shi ne ta ci ƙarshe sai da ya zauna da ita ce in ta sake cin bashi a bakin aurenta to shi ne magana ta ɗan shi akwai mutum mai addini ɗalibin ilimi ne yanzu ya ce ma uwar shi ta ja muku wanda ya kai kimiyyar ya dawo gida kawai ya tarar da an yi cikin do an ce ko alo ya alo danta in ba cikin ba ta biya shi na ba za a yi kaza yana ji da kanshi haka zai dauki wannan ya biya kuɗin shi ne ya kashe matsala ko za a dade ko za ta sake shiga cikin wannan matsala me kake yi da kuɗin ko da ka daidaita rayuwa mutum ya rayuwa daidai yadda Allah ya ajiye shi sun yi da ku kalla kun ga waɗannan yatsun namu ba tsawonsa da ya ba to kowanne akwai aikin da yake in kika sa zobe a wannan ba zai kyau saboda ya tsawo da yawa ba a sa mai zobe kina sa zobe a wannan yatsun ke da kauya ce sun zama yan ƙauye kin ga amma yana da aikin da yake Wannan yana da aikin shi da yake shi ma ba a sa mai zobe amma idan mutum zai faɗa ya fi daɗi da mutum zai faɗa ya haka sai a ce wasa yake amma da ya haka to an gane abin da yake da gaske kun ga ɗan ƙaramin da shi ko ka samu su dole su kamar mutum shi sun ga shi ɗan ya yi kyau to kowa ya rayuwar shi ne yadda Allah maɗaukaki shi ne sirrin da ke cikin da yunfiqu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah mawadaci ya yi wa rayuwa daidai wadatar wanda kuma Allah kuɗi sun yi jarrabe shi da rashi to shi ma ya rayuwa shi daidai wa daidai yadda Allah ya bani shi sa manzo Allah su ne ku kalli waɗanda suke ƙasa da ku a samu kan ku kalli waɗanda suke sama da ku wannan shi zai ba ku dama ba za ku mutu ba da Allah ba sarki ya انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أن لا تنسوا نعمة الله عليكم wannan yana da tasiri abu na da ɗan uwa shine mutum ya ci bashi da niyyar ke mutum ya ci bashi in har ya shiga lalura to ya ci bashi da niyyar ke kuma manzo Allah sama ya faɗa ya ce mutum kuma Allah zai taimake shi mutum na farko ne mutumin da ya aure ya yi aure ne don ya tsara kansa daga albasha ko Allah ba zai tutar da rayuwar shi ba zai rasa abin da zai tafiye da iyalan shi na biyu mutumin da ya ci bashi da niyyar zai shi ma Allah zai taimake shi sannan masar sama ya faɗa yake cewa duk mutumin da ya ci bashi yake son ya biya to a'anahu Allahu alai Allah zai taimake shi har ya biya bashi sau daga ‘yan uwa lokacin da za ki ci bashi na dole to ki ji a ranki cewa kina son ki biya shi yasa bahaushe ke da wata addu'a mai kyau in zai ci bashi sai su Allah ya samu biya da hannun wannan addu'a sai mai kyau ta bahaushe Allah ya samu biya da hannun kun ga wannan ke abu na gaba shine mutum ya zama ya ci bashi ya zama bai ibiya ba zai ya kira shi azzalimi Mazan su mai ce matsalul yi hulmun mutum ya zama ya ci bashi ya kibiya zalunci zalunci shi ya sa ma malaman mu suke da ƙa'ida ta ne ta abin da ake cimshi hawala ya halatta mutum uku so tsorara ku wannan ƙa'ida mutum uku misali a ce da mudi da mantau da ƙosau da mudi da mantau da ƙosau ke ƙosau ya tafi wajen mudi ya ci bashi shi kuma mantau ya ci bashi a wajen ƙosau yanzu akwai alaƙa tsakanin ƙosau da mudi sannan akwai alaƙa tsakanin mantau da kosau ko sai dai daga cikinsu sai ya ga wanda yake bin shi bashin nan yana masa ya ki biyan shi kuma yana da shi to kuma ya ji labarin cewa shi ma ana bin shi bashi sai ya tsallake sai ya ce yanzu alaƙa ta koma da wancan ya je ya biya wancan inda shi ma dama ana bin shi bashi wancan yana bin shi bashi sai su zani shi na ke mishi hawala mutum ya ci bashi ya ƙirya na kuma ya kira shi azzali matsalin gani ya zulmu mutum ya zama yana cin bashi amma ya ƙirya saurin bashi yana da halin biya ya ƙirya su ne ce zalunci ne wani abu na gaba shine idan aka ci bashi shari'ar musulunci ta ba da dama da wanda ake bin shi ba wanda yake bin bashi har magana mai kaushi ya halatta ya ba wanda yake bi bashi wata rana wani mutum yana bin annabi sama bashi ya zo wajen mazan sama ya zo yana maganganu sahabbai suka taso masa sai mazan sama ya ce a ku jale shi inna li sahibil haqqi halalan misali shi ai ba shi yake bi na wanda yake da haƙƙi ya halatta yi magana misali shi magana sannan kuma ƙa'ida ta gaba shi ta ce duk wanda ake bin shi shi aka tabbatar da ba zai iya biya ba ne ba yana da shi ya ki biya ba dole a masa cikin in ma son samu ne a yafe maka. الإنظار واجب والعقل مستحق والمستحق أولى من الواجب جولنا أبو ونباش واجب يمي مثل الجيب شيني فمن ألا مره إن كان ذو مصرة فنظرة إلى من تغفي وعن تصدقوا خير لكم من كل تعلمون idan wanda ake bin shi bashi ya shiga kunci ya kasa biya to fa nazran ila mai da'a ai masa sauki har ya samu amma ku ya a yace wa anta sadaqu khairul lahu amma a yace masa shi ne to shi yasa sai suka ce ne ai ma mutum jinkiri wajibi ne a yace masa kuma mustahabbi ne amma an fi son mustahabbi to daga yayan uwa idan kina da wata da kike bin ta bashi kuma kin tabbatar da ba ta ki biya ba ne a'a ta ba ta da halin biyan ne ya ce mata shi ya ce akwai hadisai da yawa akan wannan babu zan faɗa mana hadisi kwara ɗaya annabi kuma ya ba da labari na wani mutum ya mutu ya je gaban Allah bai da komai na alheri bai yi aikin asiki ko kwara ɗaya ba Allah madaukakin sarki ya ce a jefa shi wuta daga bayan da Allah ya ce wa mala'iku ku da ka ta ku je ba shi ta hadisi ne sai ke fa ku je shi ta sai Allah ya ce a kawo shi gaban shi sai Allah ku ce ya ce kana da wani abu tsara ɗaya da kake yi shi yasa za mu mai da kai aljanna ba za ka shigo sai ya Allah wani wani abu ne ko na san nayi ni dai na tantance in shiga wutan nan na sai Allah ku ce ya ce masa ka kasance kai ɗan kasuwa ne kana ba da bashi idan ka tura ‘ya'yan yaranka su je biyar su je su kako bashi su biya su nemo bashi sai kana ce musu duk wanda yake da shi ku karbo wanda kuma ba shi da shi tsarin shi a ya samu in bai samu ba ya ce shi wannan abu da kake shi ya samu ba ka yafe maka to da ka mutumin da yake gun wani bashi ya tabbatar da ba izgilanci wanda yake masa ba ba yana da shi bane yake biya ya ce masa shi aka fi in ko ba zai iya yafe masa ba zai masa jinkiri shi shi ke an sake daga maka amma ya haka sama kun gane daga cikin ƙa'idojin da muke za mu magana a kansu akwai ƙa'ida ta addu'a wanda ba shi ya mushi yawa annabi sama ya faɗa addu'a da ya kamata zan faɗa mana addu'o'i guda biyu amma kada wata ta rubutu ta kan dace ce ta faɗa addu'a ban iya rubuta addu'a ba ku ji addu'a ta farko sai na Ali radiyallahu anhu ya ruwaito wani mutum ya zo wajen a lokacin da ake da bayi a wancan lokacin akwai abin da ake ce mishi mukataba mukataba shine bawa ya je ya samu mai gidan shi shi mai gidan su sai ce masa ina son in yanta ka amma ni kuma ba ni da kuɗi zaka ina da buƙatar kuɗi saboda haka ka je na ɗora maka kaza kullum ka kawo kaza a yi ta tsirgawa ana lissafawa in ka gama biyan kuɗin ka gaba sai ta zama ɗa'in shi ne bukata wallazi ne ka zuwa lissafa mai masu malakar aimanukum fa kasiru ne a lissafi ne kai wannan bukatar din ya zo wajen sayyidina ali ya ce ma sayyidina ali ina buƙatar ka taimake ni an yi mai gida na ya ce ka kawo kuɗi in na gama biyan kuɗin nan zai yanta ni sai sayyidina ali ya ce to amma ba na faɗa maka abin da in kai ba Allah zai taimake ka har ka gama biyan wannan bashi da mai gidan ka ya dora maka sai ce ka karanta da wani sai ya ce sayyidina ali ya ce manzo Allah sana ya ce mini wanda ya kasance akwai bashi a kansa ko da ya kai dutsen sabiru ne jabalu sabiya jabalu sabiru wani matakin dutse ne a kasar yamen to ko da bashin da ake bin mutum bari mu buga misali da zuwa ku na nan dutsen kubaina ko dutsen banzansa ko dutsen tukurtuku ko dukiyar da ake bin mutum ta kai haka yi wannan addu'a ta islami to Allah zai biya masa wannan bashi جاء الدعاء ما تنتوس اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأقنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأقنني بفضلك عمن سواك يا الله اسمك كوجاتك تدني إن tsaya akan halattun bahara يا الله ka bani إن in zama ونعب bukatar wani abu mutum yi wannan addu'a ana fatan Allah madaukakin zai biya masa bashin sa ya taimake shi wajen biyan bashin sa ko da wannan bashin nasa ya kai girma da yawa da fadi da tsawo da dutsen sabi addu'a ta farko ce addu'a ta biyu sayyiduna Abu Hurairah radiyallahu anhu ya rawaito hadisi daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam Allah sallallahu alaihi wa ya koya ma ya koya mana addu'ar da za mu yi domin kauce ma bashi ko mu samu damar biyan bashin da ake mana Allah sama ya ce mutum ya ce Allahumma rabbal samawati sab'i wa rabbal arshil azim ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والقرآن العظيم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عني الدين وأغنني من الفقر يا الله كيني أبنجد الحبي بطي كيني أبنجد الأرش من جرمى يا الله كيني أبنجد المكوم أبنجد الكومي يا الله كيني وأنت كتوخد الثورة كتوخد الإنجيلة كتوخد القرآن من جرمى الله بدو كتوخد نفوكو كافن كبا قوة يا الله كيني نكعشي كيني ذاك دقوم با قوة ya Allah kai ne wanda kake saman kowa a saman ka ba kowa ya Allah kai ne wanda kake goye bayan ka ba kowa ya Allah madaukaki ka biya mun bashi na Wannan ya Allah madaukaki ka wadatar da ni ka raba ni daga talauci wanda ya wannan addu'a ba shi sallallahu alaihi wasallam ya ba da tabbas Allah madaukaki ya masa bashin da ake bin shi ba ku sani addu'a tana da sharuɗa kun san su sannan kuma tana da ladubba mai riko da waɗannan sharuɗan kuma mai riko da waɗannan ladubban sai Allah da madaukakin sarki ya ce a takaice yan uwa ba shi bala'i baya halatta mutum ya zama ya kawai ya mai da cin bashi ya zama masa ɗabi'a haka nan kawai ya cin bashi a gona na san wata mata sai ta rika cewa ai bashi addini yana kan kowa har yana cikin kowa har ma cewa da koyi in ba ka bin bai bin Allah na bin wannan ba daidai ba ne wannan to da 'yan uwa mu zama mun ji waɗannan batutuwa da aka faɗa mana mai takasan san a game da bashi kada mu saki kanmu a game da bashi Allah mana biya mana ba su cikin da ke kawo da ko ya ba mu ikon biya abinda muka kasa yi Allah kuma ya yi mana a ƙarshe yan uwa duk bacin da ke kasance kika san ana bin cikin to kin kuma magadai magadai kuma ki taɓa ki rubuta in kin iya rubutu ki rubuta idan ko ba ki iya rubuta ko ne ya ake bi kan ki kwana ana bin ki bashi ba ki faɗa ma magadai cewa ana bin ki bashi kaɗa ba in kuma kin iya rubuta wato ki zama kin rubuta in kuma kin biya wato ki rubuta wannan ka'ida ce mai muhimmanci da ya kamata mu tsare ta mu kiyaye ta yana cin abin da zai ke makamata, sannan mu sani ya uwa in san samu ne Wadda wallahi mu biya bashin da ke kafin mu mutu mu na wannan zamanin Allah ya shirye mu gaba ɗaya ba sa biya ba iyayen su bashi ba su biyan bashi akwai ban tsoro wani malami ku shiru wani malami yake ba da labari na ji ya ce su suka zo rabon gadon wani mutum ya bar sama da biliyan ɗaya kudin shi a ƙasa a banki banda kadarori da yake da su aka zo da takardu na bashi cewa ana jin sa bashin naira miliyan tamanin da suka ce wallahi ba za su biya ce wallahi ba za su biya malamin da yake ba da labarin da su suka yi harka gaban banza ne akai akai da yaran nan suka tsalle suka ce wallahi ba za su biya ba sai dai a je kotu sai dai a ɗau lauya su je kotu in an je kotu in an yi nasara to wannan ba yadda suka iya amma haka nan su ne wannan maɗuɗin kuɗin su biya miliyan tamanin ana bin babansu naira baban ya ban musu kuɗi cash miliyan dubu ɗaya miliyan ko dubu ɗaya ɗaya ita ce miliyan a shi ma ba ku gane miliyan ɗin ba ko miliyan ɗaya ko dubu ɗaya ita ce miliyan ɗaya abinda baban ya ban musu kenan ku dakata mana naira biliyan ɗaya ba musu ban da kadarori biliyan ɗaya ita ce biliyan su dubu ɗaya ya bar musu amma aka kawo takarda cewa naira biliyan tamanin kacal ake bin baban su bashi domin ya kwanta kabarin ka lafiya da sun sun biya mushi ya ce wallahi ba za su biya ba sannan ba da kuma yake ba da labarin ya ce mutumin ba a kan ba gama ta kaba ba ta kira shi a waya shi Allah ya mata mana alhaji wani abokin mai gida na waya aiko in na gama ta kaba wani na so take fara yau da nake ta yi sakaci ta cin bashi ko a banza a wajen ka ta kwanciya kabari sai da nuna a kwace na dai da ka Allah shi ne mu Allah albarka a rayuwarmu Allah ya tsare mu Allah madaukakin kini wajen kiyaye waɗanda dokoki nasa sallallahu alaihi wa sallam wa ta ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi